بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يا فيلو يبروغن بكراتي من لتافيا Al-muƙadi aljama'atu almuqaddimatul izziya lil jama'atul azariya ya ashak abul hasan aliyu almaliki rahimahullahu ta'ala idan babu ne ba zaitiya eto ya hajji wani ngai babu ya tsayicho mini babu gobe nina mun kwaye ka littafin albarka ko wannan wani ya babu na tsoci albarka wani bai ga cin gacin da cinan ufa gani bai yi yanaki bai manye finga miya yi etiyan eto ajiye wani ga ya hati ma ezo bayan bayani don wani eti to hajji na man biya ibeyi nan iza korojar insanu mai makata faltaku ni ya tuhu wa zimatuhu ziyarata nabi sallallahu alaihi wasallam man ga iza kharajal insanu abike zawan jiga bi atiya min makkata maka wana faltakun zumanu gutun ajimi zona mutatiya maka faltakun niyatuhu niyun wa azimatuhu be kaboya yin alamarin ina wala kaboya da nan gayi ziyarata nabi sallallahu alaihi wasallam ziyara ya annabi sallallahu alaihi wasallam iz ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam ebona ji ziyara annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gai ziyara ya kabarin sunnatu mujma'un alaiha sunnu yana musulman jagun etigan wuce wana wa fadilatun umake yi tun falala muragabun fiha na aya musulmi fun ba da shani wani ta ademan na jila son tube tiyan alamarin nona kede ene wabe musulmi na eto aji wunde alaka betiyan ziyara nabi sallallahu alaihi wasallam ya eto aji ta maka bai lumu na sai madina wani yi ziyara ya masalaci a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan mai ziyara ya masalaci ya kubai da na albarka ku na jigaiwa ga ila ziyari lo da wunci manji lasan tube e tiya annabi sallallahu alaihi wasallam lasan tube dai yi ga pavo lo da nan da ce wala da sai dai wuyi masallaci wuta a shirijin daga ba wa yalo wuyi da na wunci ko wuta masallaci kaba masalaci madina masalaci ya baitul maldives da wunci ya ga foforo gina mai sun na jita tubu nan gai gaga za su yi halalo da na albarka ko na ji fahimta ko ya boye wunayen na yana nabi sallallahu hadisu na jimabe tiyan ziyara ya kabari wani man shigo ta zuwa waga da littafin mankwai sun naji wasu bayanin naji ba kubo amma dai man ka kagbaya ziyara ya kabari ya annabi sallallahu alaihi wasallam na ya gan yiwuyo dai na man shigan filita zan doro uba dalili na boka li hadisi ne zando roba suna amma a takaice na mayan suna jiga nan tun gai wa dila ziyara lo masalaci annabi sallallahu alaihi wasallam ne masalaci annabi ma kabariu da gwakubo man ga fa'iza amma ammahu za'ir la yushrik ma'ahu ghaira ga a ce ga we huri we na la ziyara lo kabari ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma ubi mana ka sada za'iru wani jiniya wa ziyara jici ya kabara nabi la yushrik ma'ahu gaira ga layan dora fubaci mare kada layan doro fa nabi muhammadu ba ci man sallallahu alaihi wasallam li'annahu alaihi salatu wassalam ibn annabi sallallahu alaihi wasallam matbu'un ila milatu ila milatu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la tabi'un wunji zai lamitu zana buwa mitwena wa na. galau a fasu ko ba ci ma ta mini hadisi na mandoci agwa sun shiga wala ziyara lo kabara na benin gayi hadisi man zara ne man zara ne ba da mauti faka annama zara ne fi hayati zandoro ala mi sabe ba mi zuma jelin kewa gaga un la mi sabe anabi muhammadu ali ya rayuwa bon na amma man ji gaga da hadisi na ita zo bugu da mini na manyan izu ya gwasu shiga oga saji to hajo wala ni wala ya tiye kibo ziyara ya anabi sallallahu alaihi wasallam madina wani amma wagala ziyara lo masalaci bula da na albarka kunne kabari da bu mun yi musulmi ba ta hata wuce ji tabbata kabari ya saidu na abubakar a ci ga ya saidu na umar ba ta tutu aji sallama za albarka kunne jijin sallama wacce ne tuci sokoi wace wajen ya masayiku sayiduna abubakar wato kyojin alifa baci sayiduna umar manga wa habu an la kari da madina ewa da wani la ziyara madina nan an la kari da madina a ce da madina na gala lo madina jinima ba zama ugbo wa can bai tuce mota ya kiwo faitatohara ola nufu waitatoyeba ola turaroro da na kan wayalbasa ahsana fiyabihi mini tufuwa na de na wani gasa gana a ki o wa fon summa idha dakhala almasjid kan gaganci wa gabe ga da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bada birruku wa chachabe nafile ruku bi mana bisalati nafila in kana waqtun tajuzu fihi nafila abiki lokacin ga ga da masallaci wannan wai lokacin ajiji na filalaje halalli na lokaci da wuna kanki na fila na filana ke zuma su babu na ke zuma lasara wani tunaman da ci bai fahimta ga tayyatul masjid na ga wajen wagalo masalacin doro na kabuji lokaci na ji Allah da jini na filaje kina halalli na wajen wa ibina e mudamin ya zawatul asbabu sallah na jini wasu sababi wani sababin mai kiyan waga lo masalaci bugu aka kawai lokacin da aka na fila da amma mai ga waga waji na fila ji wa ga da masalaci a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abe wa ga lo da lokaci na ajin da ya zagujin na fila na ke zuma zuro na ke zuma magribo zuma isho na manga wa illa amma kuji lokaci na ajiye daga waje na filana bada abil kabri sharif acha ganbe kabariya za cinwoci kabari cinwoci ne za cinwoci da baku wala yaltasiku bihi amma ga mini wala da abba kabari mare suna iyaka da jin ayin kwarila jin kan gina wadda ta ile kabari ba kwaku a manjewa da tsobawa na gogo to yin kpawunci gada gigwa fiye ma a القبلة ويستدبر القبلة أتغاغا إيواغا لازم وجوتا القبلة وغي واغا ودوسا النبي محمد مينا صلى الله عليه وسلم بوچي خوشيوبنا ويستقبل القبر الشريف وتوجهو قبر تشوچي ويقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته assalamu alaika amincin soci lufu yawai ayyu annabiyu wa annabi wa rahmatullah a caga ya gwen soku lufu yawo barakatu ganbe albarka wuce na gawa gan abiki ogai jawo kabarin annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sun mai naha an yamini kan gazin cocotoya ocho pan lo babu lo kafayen walo ya tanaha ilal yamin ya tanaha an yaminihi pan lo kafayen walo Allah akwai na wa zira'in gurgudun takanni ko gagwakanni fayakul wace ogan imana wa kwallo kafa wa lowe watsun kabarin sayidu na abubakar dabo wace ojiga assalamu alaika ya ababakar sadiq aminci su kudu wa ya abubakar ya za gaskiya ko sun mai na ilal yamin kaganci wace otiyo ya degi dasa degi lo babu kafayen gwalobe aidan b gwalo na pọnlole na gawa ke rigin wa pọnlobe na wa zira gurgudu ya gwakani faya kula wace wajen assalamu alaika ya aba habs amince to chulufiya wa yau baba habs umarul umarul faruk umar ne lai ritina ga mana gaske da gaskiya wa yusallim wace waje sallama kullama dakhala wa haraja kamin doro na waga gada ganibe waga tiyena wa ato wa yusallim kullama da kala wa haraja kan ro no gala ziyara lo da na albarka kunna na aji sallama a ce ga tiya da na ko aji sallama na yi eva bayan bayanin neman wuce ko abul asan almaliki ita alamar aji oji bayani yayi littafi wani na gawa so bayani imamu malik radiyallahu Anu lokaci na eto abu jafar mansur mun bai ga biyu ga ya aba Abdullahi, yau ba bayan abdullahi a astaqbilu alqibla wa adu am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin to ko sha bayan nabi sallallahu alaihi wasallam na ga yawo baba abdullahi zuwa ya kwabi baba abdullahi yau gayi al'imam maliko ga alkibla mai ajiyewo ci badu kashi kabarin ci soko mai yawo ci badu imam maliki fai gabi gan allah akwai Mm-mm. a takaice da wugan kabarin tuci suku ga ga waje wacce jikin wacce ba aduwa noya assalamu alaika ya rasulallah ina aduwa mu ciku ne waga wa bawa zai وبويا tuchikon الباب السابي باب يتوى بشي في الأضحية إبا ليه walaƙiƙati ganbe sunne wazzabi ganbe zuzun dabba ne shirya lazuzun jalalli na amma al'uduhiyyatu gole dabba yin layaji fayya ma yi kabu bi zakatihi min al'anam ngayi ina ja waton ba su ku ngene kpagin belaye na ngai fayya ma yi kabu bi zakatihi ga yana lawatsun ba su ko bi zakati ba su zubuna min al'an'ami ya dabba jina dabba kici mai gaba himatul anamu rakun nan ko nan gi yau mal'adha efe laye na liyayi gan bifo guba ne lamitu ne وهي سنة سنة ميو alal Mustapha? ya zega da iko nan alhurril muslim shi yi umake yi musulmina sunu yi ta tubo kabiran kana au sagiran nunsu ya ko zakangi zakaran au unsa ya zaba ya ko ndagi ta ce musulmi jo wajilayya muqiman udanjo au musafiran ko da zada ciwo layade ta tubo wa ga mi dan sabo a a wajen laya uban doro wani na Allah na kaji soya ya wai wajen sadaka ba ga lago wala na kenan wato da san da yawan lo ko haji wa ga ya zaki mun ci gaira hajin bi mina amma yi gan zai dan etuyajo dan filin arafauna allah akbar ibn ya folaye alhaji zai fi mina kanga zumanin sa shi ya jiga da tawaful ifada ji maka wani aji adajin filimi na babu yawa min abi ali so zai ji da tun aji wani aji da na ya jiki na a tun alayya ja an nafsihi wa amman talzamuhu a ga nafaqatuhu كالأولاد والآباء الفقراء من قطع أما زيدا جبانا سكو إيه واغا مجيكي ها مجي ليا مجي ليا ويفيدنا تشي مكا أما ودتنا جبانا ko da mina amma da tun to we waji layya ke ta ci owo ga ya gana mai gabe gan zakaran au unsa muqiman au musafiran an nafsihi waji layya ji ta ci we kawai da tun ajiwa nan wa amman talzamuhu nafaqatuhu a cigaga man tazamuhu nafaqatuhu bai zautu in yi wuta tiwo ba wajin layya a to bizi in yi wuta tiwo ba na wajin layya wala ni wala bi layya ne ga sokon fela da wuyami gani bi an man tazamuhu wa amman talzamuhu nafaqatuhu toze gigi be fifiwi yin zaga ta ci wani bi mana zai ji wai kpana zai ji wai lana wai ana man shi ya yi misali za wunci ga kal auladi ke gishi nan wal aba il fukara'i ko ya manci na ji talaka na wadda dabin ne na diyan da wani ke ga yawa nauyi yin gica nauyi ya layya wuta ce wa babu kewa da kagwana wajin ya giyo soji wajin ya yi manci a ni obedio wa ni la so ku ya so lada ke wajin wajin bai ni ya yi otu bai giyo ji bai manci oji wange wadi yin zandoro layo man doro jin wage kendo yaya gina jito la yaya wage wa waktu ha lokaci na mai laji layyannana ga ibada nahril imami zumana ba aliman ga dabba uzuna ko wara kun yi tunya ibana yi ga yaji layya bai kiyo rakun ejibe nan kwai ejibe gi amma kin yi abura kun jilla ba sai kiyo nan kube nan gizo min yaumi nari ye fuyan ezu faman zabaha qablahu zandoro gadda balai yuzu qablahu tun liman la zuwa lam yuzihi unde layya wa man la imama lahum zandoro jama'an jama'a bil jachide tishana liman na ja sallah na daba harrab salata akrabil a'imma to aji lura gani be sallayan kishi na gatso na ilaihin wa nahrahu aqrabil a'immati ilaihin wa naharahu aji lura gani be kiyo sallayan kishi adetu je kaza ade liman kaza ade liman ji kaza ya ji jumma ji kaza adetu yin ba a mai ji jumma idi shabu to ji lura bai ki ha kan kici a ji sallah idi kan kici ma a sun da bayan layya ya ti sha ya tu ko liman yau a da ga imam wani latu umela liman yi fahimta kan gici ba liman ya ce wunci zuru zun da bala yawon kan gici a zun nan gito a gayyaye shi na shi ejin idi bai ba na ji lura المراد بالإمام إمام الصلاة هو العباسي gamba almuradu bil imam ene bi imam ya bana imam salat liman ne shizo sallah na awul abbasi ko liman ne shizo etiya jagora za wangije wani wani ja sallah na ketuna da na gwakwai tuji na ali liman jile shi za wangije do sallah na nga ya kpa manga kaula na ya ga guba dabo adi zai zai ga liman ne ya shiga sallah na ci ga liman ne shiga ya mulki na ya bana zamani ban labas ja ba yau liman shi gangan be etugi kacan ni wili yau daga zamani ya bi muhammadu sallah alaihi sallah fai be zai ga sallah na ga shi to tiya fuska ta mulki mu wamanzaba zaba qabla yawmin nari zandoro na gazun dabba qabla yawmin nar kafe fwe zube na aw yawman nahar kwe fwe zi a cagan wanzu yau amma ba da alfajir zuma na ji sallah zuba gwana nga wanzu dabba ya layawo qabla tulu'i shamsi tuyi gidi lala lam yujzihi dabba lai yuga agogo ba ibn uzu da lokaci na wani ba Allahu akbar jama'i musulmi ne uwa ga musulunci bai kaide yato musulunci makawalu ci kaida ba uzuri lu bai wasa tuna wale bata dalili hadisi uwa ya e gana manya e ga na nan wa kallu ma yujzi fi dhahaya min al asnan gan egbagba nye ma yujizihu nye dabba na so agwayin fi da ha ya e ba layya na ya bayan layya jo dabba na je laji layya na minal asnan nye eya na dabba tuna asnan bi ma na sinu rushd gorogoro ya ciwo na dabba di a ce lauji layya na wani kiyan aljaza omina duwani والمعز دبني قال جزو من الدواني والمعز تاچيا كين بغبا باجو تويو والمعز غن بي ورا باجي تو ورا يو من شيجي فسر يا الجزو من جن جي قال جزو نا غو هو ابن سنتين غاي نن جنا غويا نيانينا غاو غاجي ليو ko gbagba ba ko yiwu ko wuri ba ko yiwu wasani wasaniyu min albakari amma na siya shirya bi ga kai zabi di ne ya nija bangare kingbagba bai waje wa ya tsawo tsawaye kwaye na gani amma wuri ba ko yiwu wa alayin tsawo tsawaye ajiyar ji layya wa ma alayin sunna manga wasaniyu min albakar a caga dabba na magyala ya mini yanan kojo na nga ya saniyo dabba na mai saniyu na wa huwa ma da kala fi sanatin rabia nga ina gana eh ni cibuwa ni na e, wasaniyu min al'ibli a caga dabba na mawaki haji layawo ko adaya mini ya nan kojo na nga ya saniyo wa huwa ma aufa hamsa sinin dabba na mai ga saniyu mini yin rakun jo na wuyi rakun na gu ya gu tsani na wa dahala fi sadisa uca ga da ya tsani ce na wa yutaka fi dahaya wa ma amata musulmi ja tsaya bayan dabba lai ya jo wal hadaya to dabba ya adaya ji adaya maka bai ji ya zai shiga jin ajiye tamattu yi ko kira na nan lai ya ji mai zai ji lotun hajja na don kin ya jo maka bo na madina bo bandoro da ijo na wasu zai ji layana da daya ya ce zai je jina da yana yi gwana zai je jina da yana yi zai ji fitin hajja wani maka bo mai jin wa jin jiwa ba wa shi nan ya kawai babu ya jiwa ba alaji kiyan alajin daya wa shi ba abuwa daga ne ba gan malo nan ego ya ji na daya kamiya za mu ja diya giya talaka yi makaci da gagiyo kiji man gaji tsaye balayyo to adaya bu al'uyubu buji fala yujziu fi haya hujjan lalle bayan da bayan layya ji ba na atun bi aibu ina wal ya to bayan hadaya ba kijijin alaliya yawon mini dabba shi ba yawon na waga alhaji laya a daya ungiya na gai wura'u dabba na da yin nina wahiyar lati zahaba nuru aida ha gai dabba na bayatin yin niu aske yin niu wancin bona wala mara zan bayyana a tagar dabba na woma ba ta wa tula zandoro aliyu na ciwo gan na woma nan wala arja wai wani sana kan wule na nan wala arja wa arajan bayinan a tare dabba na ẹ̀dà dukun wọ́n túlà bìtsá kan ń bìtsì wò dà tó egi wò dà nù dukun dà wọ́n túlà karara kéde bìtsí nà kan kankan wọ́n wala àjìfà wọ́n tare dabba na tó ake kaso na. wai allati la sha mafiya gai daba na diyemiya na wakila man da ci ga yi allati la mukh gai daba na diyemu gyana fi izamiya na tsukun shi bana man gai ga luji la yama wala mashkuqatul udhun a ta ga daba na ba tukpa wana tukpa gan agan guba illa an yakuna shakku yasira sai dai lile na tukpa dabba ga lena wai degi degi wuce ci man ce tuya yin ga wawuwa solus nga ga ya ga tukpa dabba na ga wuta kasanni a tara jiki nga ba sanni ale mun ga ga kasanni mini ya wuta guta zalojin ma wa kaza qat'ul uzni a tara tukpa baya ngole lile ikai baya ikai na to tukpa baya na igale ujila ya mebona aibu yao la yujuziu ngwe ila an yakuna yasira sai dai ma baba ya digi wa kadhalika achaga dhahabu akthari dhanabi akthari dhanab gwa kwen dhanab ugaijio shintara ya ina bayana dokun ga yana kenan gala dabban na tsaji layyama wa kazalika maksuratul qarn a caga dabba na guru kina in lam yabra abeke guru na ga tin umala gena na wi da guru tiwana ya lauji layyama fa'in bari'a a magura timu magina ni wọ́n sagun daga yi timu cinwa ni a jiza wangi walujilayawo walujilayawo Allah haƙuwa to jamaji ebo lokacin yala igaka tun na giya abu ga basuku ya bi gaba bayaniyan sunna ibana e ndoru da basungo layya mini to ajo to hadaya mini fosalla ko pata tunjuro na da alaka bi hajji na galaman bebiyoyi agba karatuyan aji zuma ibana e adi ba fin biyoji kin do nan layya su zai dabba go to ada yana caga to sun na jima su zai dabba go galakiya mai ya katu na jila ake ba da nan ne mai buwa lakana a degan bai bi waje ne jama'a na gai gurgudu karatun yau gurgudu ni banin social barku don bai ga cin shi nan su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk